Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu da saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 14 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga alheri da kanin labarai. To Hafiz waɗansu mahara da ake kyautata zaton 'yan jihadi ne sun kashe ƙauyawa goma a wani hari da suka kai masallacin da ke yankin Tilaberi farkon wannan makon. wani mutum dauke da kwari da baka ya kashe mutane biyar da ya kuma raunata waɗansu biyu jiya laraba a kudu maso gabashin norway bisa ga cewar 'yan sanda da suka bayyana cewa an kama mutumin da ake kyauta zaton shi da ya kai waɗannan hare-hare shugaban amurka joe biden ya gana a fadar white house jiya laraba da kamfanonin dakon kaya ta jiragen ruwa da manyan kamfanonin sai da kayayyaki da kuma kungiyoyi domin sanar da matakan da za a dauka da nufin shawo kan rigawuyar da ake fuskanta da bunkasa harkokin saye da sayarwa labaran kenan. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun sake kafa dokar hana amfani da babura a wasu gundumomin jihar Tilaberi wata ɗaya da rabi kenan bayan ɗage dokar. Da mutane da dama da shi suke kasuwanci suke neman ma su abinci kuma shi ne zama mutane a nan in an samu mara ko kowane lokaci sama motar ne ake ɗaukar mara lahiya A lokacin da aka dawo aka yi kusan wata 20 ba a hawa abun gaskiya mutane sun ji da su kwarai-kwarai saboda ya taba tattalin arziki. Wasu 'yan Najeriya sun fara bayyana ra'ayoyinsu dangane da gyaran dokar zaɓe da majalisar dattawan ƙasar ta amince na wajabtawa jam'iyyun siyasa amfani da tsarin kato bayan ƙato. yayin zaben fidda gwani tun daga matakin mazaɓa zuwa na shugaban kasa. Wannan 'yan kalilan da ake fitarwa wanda ake cewa delegate wanda mutane da yawa ba su ma san ko su wane ne su kaje ake shiga ɗaki a ba su abin da za a ba su su zo su tilasta mu mutane bara gurbin 'yan takara wanda daga ƙarshe kowane jam'iyya ka leka sai dai ka ce kawai da baki wani gara baki baki. Kamar kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. wadansu ma'ahara da ake kyautata zaton 'yan jihadi ne sun kashe ƙauyawa goma a wani hari da suka kai a wani masallaci da ke yankin Teleberi farkon wannan makon. an kai harin ne ranar litinin a ƙauyen ambanko da ke kan magamar kasashen nijar mali da kuma burkina faso wani mazaunin tonduwin ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na associated press harin da kuma adadin waɗanda suka rasu tun farkon wannan shekara aka fara fuskantar karuwar hare-hare waɗanda ake kyautata zaton 'yan yakin jihadi ne da ke kaiwa a kewayen yankin banibangu da kuma garuruwa da ke yankin teleberi Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi farkon wannan shekara da cewa yankin Talabari na cikin haɗarin fuskantar ƙarancin abinci inda kimanin mutane dubu ɗari shida suke fuskantar barazanar ƙarancin abinci. Wani mutum ɗauke da kwari da baka ya kashe mutane biyar ya kuma raunata waɗansu biyar jiya Laraba a kudu maso gabashin Norway bisa ga cewar 'yan sanda da suka kuma bayyana cewa an kama mutumin da ake kyautata zaton shine ya kai hare-haren. kawo yanzu ba a sama sababin harin da ya kai a wurare da dama a tsakiyar garin kongbar ba sai dai 'yan sanda sun ce mai yiwuwa ne harin ta'addanci ne a jawabinsa ga wani taron manema labarai jami'in 'yan sanda na yankin owin as ya tabbatar da mutuwar mutane biyar ya kuma bayyana cewa mutane biyu da suka ji raunuka suna cikin mawuyacin hali a asibiti sai dai bisa ga alamu za su murmure daya daga cikin waɗanda suka ji raunukan wani jami'in ɗan sanda ne da baya bakin aiki wanda yake cikin wani shago daga cikin wuraren da aka kai hare-haren. 'Yan sanda sun ce an ta sakeyar mutumin da ake kyautata zaton shine ya kai hare-haren zuwa ofishin 'yan sanda da ke garin Dramin sai dai ba su yi wani ƙarin haske akan mutumin ba ko kuma hukumomi sun san da zamansa. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana a fada White House jiya Laraba da kamfanonin dakon kaya ta jiragen ruwa da manyan kamfanonin sai da kayayyaki da kuma kungiyoyi domin sanar da matakan kawar da rika wuya da 'yan kasuwa ke fuskanta. Wani matakin da fada White House take gani zai bunƙasa zuwa kasuwa da Amurkawa ke kauli. Yau muna da sanarwa mai muhimmanci da za ta taimaka wajen kawo muku kayan da kuke saya a shago da sauri. a cewar Biden yayin da yake sanar da matakan da za a ɗauka da nufin cimma burin saye-saye da Amurkawa ke da shi da kuma bunƙasa ƙarfin tattalin arziki da zai ba da damar saye-sayen. Matakin ya hada da sauya tsarin manyan tashoshin jiragen ruwan Amurka yadda za su fara aiki ba dare ba rana kwanaki bakwai a mako da kuma ƙara tsawon sa'o'in aikin manyan shaguna kamar Walmart, FedEx, UPS, Samsung, Target da kuma Home Depot. su kuma yi amfani da tashoshin jiragen ruwa da hanyoyin sufuri a lokacin da ba a samun hada-hadar ababen hawa. Fada White House ta ce tsakanin waɗannan kamfanonin shida za a ƙara sama da manyan akwatunan dakon kaya na kwantena biyar cike da kayayyakin da Amurkawa ke so da suka hada da kayan wasan yara da kayan ɗaki da kekuna da kuma kayan aikin kicin da za a sa a shagunan kamfanonin Amurka kafin ƙarshen wannan shekarar. kamfanonin amurka da dama sun fuskanci kalubalen samun kayayyakin da suke sawa a shaguna sakamakon kalubale da aka fuskanta tun farkon barkewar corona da ya haifar da karancin ma'aikata da kuma karin bukatar kayayyaki. An jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun sake kafa dokar hana amfani da babura a wasu gundumomin jihar Tilaberi wata ɗaya da rabi kenan bayan da aka ɗage dokar a matsayin wani matakin gwaji dangane da nufin tantance tasirin amfani da babura wajen kai hare-hare a wannan yanki mai fama da aika-aikar 'yan ta'adda da barayin shanu wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana ƙarin bayani taron kwamitin tsaro na ƙasa conseil national de securite wanda ya gudana a baya-bayan nan a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa muhammad bazum ne ya yanke shawarar sake kafa dokar hana amfani da babura a wuraren da alamu ke nunin har yanzu ana cikin zaman ɗanɗar. sabon matakin wanda ke fara aiki daga jiya laraba 13 ga watan oktoba na shafar gundumomin da suka hada da sai torodi gotai da tera da bankilare da Ayyuru da tilaberi da kananan hukumomin desa da anzuru da nufin sake jan damara a kokarin karya lagon 'yan ta'addan da suka addabi jama'a to koya al'ummar jihar tilaberi ke cewa game da wannan al'amari Malam Ibrahim Mahmudu jami'in kare hakkin bil'adama ne a wannan yanki. Ni da ra'ayi na kai ni ban ga wani matsala ba tun da mutane da sun ka san abun da masu babura sun kai musu cikin kasashe wannan dan shi su sun kace su ba su babura ma su gudu cikin kasashe wannan. Mutane su da kansu sun kai tambaya da an kai ta kai musu harare da babura wannan dan shi ne su da kansu sun kai tambaya sun kace a maido waɗannan mataki hana eh, harka babura cikin waɗannan Sai dai ra'ayoyin jama'a sun sha bamban a game da wannan mataki a bisa la'akari da irin koma bayan da ka iya shafar harkokin yau da kullum in ji wani mazaunin jihar Talabiri wanda bai so in bayyana sunansa ba. Akwai mutane da dama da shi suke kasuwanci suke neman ma iyalansu abinci kuma shi ne zama mutane ambulance in an samu mara lahiya kowane lokaci zama motar ne ake ɗaukar mara lahiya. A lokacin da aka dawo aka yi kusan wata ishirin ba a hawa abun gaskiya mutane sun ji da jikin su kwarai kwarai saboda ya taba tattalin arziki yanzu kusan wurin kwana arba'in da biyu kenan da aka sake tun da aka sake ka ganin shi mutane suka samu walwala kuma tattalin arzikin ba ya fara farfadowa sai ga shi ba shiri ba tsammani kwatsam ake kuma an tsaida muna ga kira shugaban kasa alhaji muhammad bazum gaskiya ya biyi wanga abu da idon rahama shi mutum ne mai tausayin talaka kuma mutum ne da yake sauraron talaka gaskiya wanga abu a diba shi ba shi haifuwa ma mutane da mai ido. A ranar ɗaya ga watan Satumban da ya gabata ne gwamnatin jamhuriyar Nishar ta ɗage dokar hana zirga-zirga da babura a faɗin jihar tilaberi a matsayin matakin gwajin wata guda zuwa watanni biyu sakamakon ƙorafe-ƙorafen jama'a. Sai dai lura da yadda ake ci gaba da fuskantar hare-haren ta'addanci ya sa hukumomi canza ra'ayi. Inda tuni aka umarci shugabannin rundunonin tsaro da jami'an hukuma a garuruwan da abin ya shafa su fara zartar da wannan doka. daga ranar 13 ga watan Oktoba. Dama dai tun a yayin ziyarar da shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya kai a jihar Tilaberi a ranar 8 ga watan Satumban da ya gabata. Al'ummar karkarar Anzuru ta buƙaci a sake maido da dokar hana zirga-zirgar babura domin a cewar su sake ragama ga masu babura a halin yanzu tamkar ƙara baiwa 'yan bindiga dama ne su baje karansu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulamu Mini Barma ana tare ni da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta da da labaran duniya kashi na biyu. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa za ta samar da ƙarin tallafin dala miliyan 26 domin shawo kan matsalar jin kai da ake fuskanta a arewacin ƙasar Habasha. tallafin zai ba kungiyoyin agaji damar taimakawa kimanin mutane miliyan shida zuwa bakwai da ke da bukata a arewacin kasar da ya hada da kimanin mutane dubu ɗari tara da ke fuskantar barazanar yunwa da kuma sama da 'yan gudun hijira dubu arba'in da takwas da suka gudu daga ƙasar habasha zuwa ƙasar sudan bisa ga cewar sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka anthony blinken blinken ya ce lamarin zai ƙara muni idan ba a ɗauki matakin siyasa ba gwamnatin ƙasar Abasha ta sanar da tsagaita wuta na ƙashin kanta ta kuma janye dakarunta daga lardin arewacin ƙasar a watan Yuni. Sai dai rikicin ya bazu zuwa lardunan da ke makwabta Amhara da kuma a Afar. Daga ƙarshe Amurka ta sanar jiya Laraba cewa za ta buɗe kan iyakokinta da Canada da kuma Mexico ga waɗanda suka kammala allurar rigakafi a farkon wata mai zuwa. An rufe kan iyakokin ne da suka hada da hanyoyin sufurin ƙasa da hanyoyin layin dogo da kuma na ruwa tun watan maris shekara ta 2020 sabili da annobar corona banda harkokin sufuri da suke da matuƙa muhimmanci kamar cinikayya. An dake dokar hana zirga-zirgar da bata zama lallai ba kan iyakokin makonni bayan da gwamnatin shugaba Joe Biden ta sanar da cewa za ta ba da izini ga waɗanda suka kammala rigakafi da ba Amurkawa ba su fara shiga ƙasar farkon watan gobe. sai dai kawo yanzu ba a sa ranar da za a fara aiwatar da tsarin ba duk da haka jami'ai sun ce za a fara aiwatarwa a watan nuwamban nan jami'an gwamnati sun shaida wa manema labarai cewa za a ci gaba da aiwatar da tsarin da ake kira tsari na 42 kan bakin haure da ke kokarin shiga amurka ta barauniyar hanya tsarin da tsohon shugaban amurka donald trump ya fara gabatarwa don dakile kwararar bakin haure da ke ketara kan iyaka domin neman mafaka A gaida alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan wasu sauye-sauye da Majalisar Dattawa a Najeriya ta amince da su a dokar zaben kasar wanda ya wajabta jami'in siyasa amfani da tsarin kato bayan kato yayin zaben fidda gwani tun daga matakin mazaɓa zuwa na shugaban ƙasa wasu 'yan najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan mataki daga abuja ga rahoton da wakiliyar shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana Bayan kikikagan da aka daɗe ana yi a majalisar kan batun amfani da na'ura ta intanet wajen tura sakamakon zaɓe ko kuma takarda a rubuce kamar yadda aka saba yi a baya a yanzu haka dai majalisar dattawan Najeriya ta amince da gyaran dokar zaɓe wacce ta bada damar aikawa da sakamakon zaɓe ta hanyar yanar gizo tare da wajabtawa jam'iyyun siyasa a ƙasar su koma zaɓukan fidda gwanaye ta hanyar zaɓe na ƙato bayan ƙato. Ga dai ra'ayin wasu 'yan ƙasar. Sunana Malam Yusuf Amuke shugaban matasa ne arewa an daɗe ana siyasa ana zaben tumun dare ta hanyar delegate da wannan dokar da ainihin majalisar tarayya ta zartar to wannan abin farin ciki ne kuma abu ne da muke kiran al'umma ga baki ɗaya musamman arewa da su fito su da kwalkwatar su wajen zaben fadda gwalni a jam'iyyu su shiga jam'iyyu waɗanda suke bukata domin idan ba su shiga ba babu yadda za a yi su zaɓi mutanen kirki mutane na gari da za su wakilce su har a ce a zaɓe su ainihin zaben sakandare. Tunana Rabiu abdullahi makarfi daga jihar kaduna najeriya gaskiya abu ne wanda duk wanda ya fahimci yadda siyasan kasar na take tafiya ya kamata ya yi maraba da shi amma waɗannan 'yan kalilan da ake fitarwa wanda ake cewa galage wanda mutane da yawa su ma san ko su wane ne su kaje ake shiga ɗaki a ba su abin da za a ba su su zo su tilasta mu mutane bara gurbin 'yan takara wanda daga ƙarshe kowane jam'iyya ka leka sai dai ka ce kawai da baki wani gara baki baki to wannan abu in jama'an ƙasa suka yi fani da dama da aka ba zai canza wannan abu da yakan faruwa most especially gwamnoni waɗanda su ne yawanci suke amfani da wannan dama saboda su sa wanda suke so su kuma karya wanda suke so a siyasa shi yasa da yawa mutane ma ba su da ra'ayin fitowa siyasa ba ka da ubangida ba za ka yi wani tasiri ba sunana alhaji sani amma mutanen jos sun sani da alhaji wai wannan san ra'ayi ne talaka ba zai amfani da wani abu ba sun ga tun daga grassroots ake siyasa tun daga idan a ward babu delegate a ward to ko da an je sama gaskiya ba da samu abin da ake zo kin ga mutane suke kasa manta da su kenan amma za ka fara tun daga ward a zaɓi delegate delegate ko zaɓi da ya kamata wanda su zan mutane to shine kamata a ci an ci gaba da shi gaskiya saboda tsari ne wanda aka ɗauko shi tun da da wannan tsarin haka ake yin sa. sunana na abubakar sadiq ahmad siyasa daga abuja ta kudu yadda zai iya inganta siyasar najeriya shine mutanen najeriya wannan farfadowa zai da su gane cewar duk sadda baka je kayi abin da ya dace na waye zai zai shugabance ka ba to dole ka ɗauki sakamakon kaɗan daga cikin mutanen najeriya a gurin ba da waye zama shugabanka to dole mutanen najeriya kowa ya ɗauki wannan daman ya ba kansa wannan zaɓin sa'an nan zaɓin ya haifar da ɗa mai ido amma a duk lokacin da aka ce baka je ka yi jam'iyya ba ka yi denying to damar ka zaɓa ko kuwa zaɓi to wa'annan damar in har aka batar da su ba za a taɓa samun abin da ake son a samu ba shi yasa ake kiransa demokradiyya. tun da farko dai majalisar ta amince amince da dokar zaɓe da ya bai wa jam'iyyun siyasa a ƙasar dama amfani da wakilan jam'iyya waɗanda aka fi sani da delegate wajen bayyana sakamakon zaɓe na fidda gwani tun daga matakin gunduma zuwa shugaban ƙasa. Dokar da aka kwashe shekaru ana amfani da shi. Yanzu dai abin jira a gani shine kamun ludayin wannan sabuwar doka da hukumar zaɓe ta INEC za ta soma amfani da shi don tura sakamakon zaɓe. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya, Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. a ci gaba da nazarin matakan inganta zamantakewa al'umma da koyon darasi daga rayuwar matashiyar da aka yi wa auren dole da ya zama ajalin mijinta yau shirin domin iyali zai nazarci yadda doka za ta iya yin aiki ba tare da keta hakkin wani ba ga jagoran tattaunawar mahmud ibrahim kwari barsa akwai abin da ake cewa impunity wato a rayuwa ba hukunci idan ba hukunci kin gaba mai daukar darasi kenan wasu na fassara wannan yanayi na rahama kamar abu ne wanda zai bunƙasa yanayi na impunity a tsakanin al'umma can kuma ga batun tsangwama din nan me zaki ce to kafin dai in tsallako nan zan yi dan ta'aliki akan abin da malam yake faɗa hmm. kafin fa ya afu wannan kwamiti ne mai zaman kansa hmm. wanda sai an bi matakai hawa hawa hawa hawa har kafin ma a zo a yi filtarin a tace a cikin waɗanda aka yi wa listin su to sai an sake tankaɗe da rairaya an tace an kai wani gaci sannan kuma sai an fa zauna ɗin nan a kwamiti level ɗin nan da wannan relative an daidaita maganganu an yi yadda za a yi afuwar amma dai wannan matakin ana bin sa a daidaita da su to maganar babu hukunci ni dai a nan ba zan iya cewa babu hukunci ba domin rahama ta bar gidansu tsawon shekara bakwai ba tare tare da kowa nata kuma ta zauna a prison an mata shari'a full trial akai kuma har ta sami hukunci ya haukanta to an yi hukunci babu zancen babu hukunci. Muna magana barista akan maganar makomata da kuma yadda za ta yi cuɗanya ko mu'amala da mutane tunda ta fito. To gaskiya maganan nan da malam ya faɗa ta ƙarfin zuciya ya kamata a karfafa mata gwiwa kuma shi laifi a ka'ida ta criminal case an fi so a samu deterrence a hana faruwar abin ita yanzu ta zama um, izina ga sauran mutane za ta iya musu nasiha da wa'azi da nuni da illar aikata abu irin wannan da kuma abin da zai biyo baya domin babu shakka akwai cinkoso kuma illar cinkoson nan tana fadawa babba da yaro prison ya zama recruitment center yanzu nan za ka ga wanda ya fi ka laifi a ce maka kai karamin kwaro ne ma in ce wata wutar ma a rufe ka da duka saboda kai baka iya iya shege ba saboda haka za eh, raba ta da wannan irin environment din ya fi zama alfanu ya fi fa'ida ya fi alheri kuma ita yanzu ta je ta tabbatar ta ga yadda aka yi dariya ta gagar kare to dolanta za ta zama sample ga wasu kuma za ta yi wasu kamar yadda aka yi magana ko da ba da foundation ba yadda matasa rayuwarsu ta taɓarɓare motsi kaɗan an kama su an kai su sal daga nan sun tafi prison za ta iya zama izina da nuni gare su kuma zancen stigma fa ya riga ya ƙare watan kwaram ɗaya ne in an yi shi ya wuce shi kenan ta riga ta ƙare tunda ita dai hukuma ta wanke ta yanzu ba wanda ya isa ya ce mata mai kisan kai tana da damar da za ta tafi ta nemi wani damages a gaban alkali ba wanda ya isa ya tsangwame ta saboda abin da ta yi hukuma ta yafe mata kuma ba haka kawai aka yafe mata ba sai da aka bi matakan an tabbatar akwai remorse akwai dana saninta ta fito ta bayyana to kaga akwai wannan maganganun wasu suna ganin wannan lokaci barsa me yake faruwa ne ake ƙara samun yawaitar irin waɗannan eh, hari ko faramaki da mata suke kai wa mazaje misali a gidajen aure tura ce ta kai bango kamar yaya ka san ku duk abin da ka tura bango aka ce in aka yi waiwayen biri ba shi da fa'ida ba za a ga daidai ba an bar su da halin su an bar su da 'ya'yansu bayan wannan din an bar su a cin zarafi kwanan nan a cikin satin nan da ya gabata ake magana uban da ake zargin ya bata 'ya'yansa kuma a ciki har da 'yan shekara biyar ba ta iya rike fitsari ba ta iya kashi wani irin hari ne ba za ka kai wannan mijin ba idan ka hau dokin zuciya an baka da wahalar yara an ki zama da kai lafiya kuma an ki rabuwa da kai za ka ga mata suna gidajen iyayensu su ba a aure su ba su ba a sallame su ba kuma sannan a ce ba a sake su ba shi sakin ma a wannan zamanin alfarmaci. saboda in an ce tafi kya gani ai wani ya gani din ya dau ya ce na ji na gani amma sai a rataye mutum shi ba a aure shi ba shi ba ba zaura ba shi ba a zauna da shi lafiya ba a jeje ka da halin ki din ma ki ci gaba da zama dan iyalinki ki na yi duk abin da zan yi a zamanin nan to shi kuma ba zaman lafiya saboda haka mata ne suka tsinci kansu a wani yanayi da kange ka zo gida kai magana a ce kai hakuri ba za a bi diddigin matsalan nan a zo a gabar da za a yi maganin ta ba maganan nan ta hakuri ba solution to shi yasa suka shiga daukar wa kansu solution matakin daukar hukunci a hannunsu suke ganin shine abin da zai fi zama maslaha to kuma sai muka tsinci kan ma inda muke kullum muna rigima da 'ya'yanmu tarbiyyarsu ta lalace ta fanɗare mana ba a matan ba ba a mazan ba mu matan kuma kullum mu ne a the recipient end saboda duk sanda yaran mu suka shiga matsala mu ne a cikin rigima tashin hankali mu ne kuma a kokawar ya za a yi mu ga mun dawo mun saita tunanin su sun dawo irin mu agar makallahu barista ta ce abin da yasa ake samun yawaitar wannan farmaki da suke kaiwa maza ɗaya daga ciki shine ana an kure musu maleji a irin wannan yanayi su mata me kamata su yi to kafin kai ga wancan kamar yadda barista take faɗa cewa akwai wato kamar wakilai na gwamnatin tarayya da suka zo suka haɗu da gwamna aka tattauna dai kafin a kai ga yi mata yafiya mm. ita wannan mata mm. ko kuma ita wannan yarinya alal hakika hakan ya yi daidai kuma zuwan da aka yi gwamnatin tarayya ta naɗo wakilai har aka zo aka yi abin da aka yi abu ne mai kyau shari'a ta yarda da shi sai dai kawai abin da nake kallo ko nake wa mutane ko gwamnati ta kanta matsalar da kila su waɗanda suke bin jini abin da ka iya zuwa na cewa su kuma suna ganin an danne masa haƙi shi yasa shari'a ta ce kowaye ya yi to ba wanda zai haife sai asibi wannan shine nake so a fahimta akan wannan bangaren na aka dai watakila eh, kamata yi gwamnati watakila eh, wanda ta tsara wannan abu kuma a yi la'akari da wannan kamata yi a tattaro kuma danginsa sai a zauna da su da gwamnan da danginsa dangin shi wanda aka yi wa kisa wanda aka kashe an samu kammalar masu zuwa da wannan kenan wannan shine abin duba to malam laifukan nan da barista ta zayyano ake wa maza mm. wai um, duk da ita mata ce dokin zuciya suke hmm, hawa mai maganin wannan yanayi to yana ɗaya daga cikin magani kazi waccan matsalar da muka ambata ta farko hmm. matan mafi yawanci su yanzu misali bi bisa ukun barnar da ake yi na irin wannan duka auren soyayyar da ake ambata ne ba hmm. ka gane manufata barnar da take faruwa a yanzu ba a barin iyaye su zaɓi mazajen yaran su suke da zaɓin kansu an ba su dama saboda ana tunanin kamar yanci aka ba su kamar yadda na faɗa halal ne mace ta zaɓi mijin da yake so take so to amma fa kaifan uba da, asibai na shi ko kuma na ita wannan eh, mata akwai buƙatar su duba su ga shin wannan mijin ya dace da ita kar a ɗauka wai dama ce da yanci aka bata ta yi gaban kanta a ce a ita take so ba kula da a'a dole ku tsaya kai da fata shin wa za ta aura sannan kuma wannan damar da aka ce shi uba ya je ya nema wa yarsa ko yana da damar da zai nema wa yarsa da na gari eh, miji na gari ko kuma mijin da ya dace da ita in ka kula da ai ana yin auren amma ba irin wannan kisa kisa na kisa akwai batawa akwai rashin jituwa amma mace dai ta ɗauki wuka ta daɓa wa mijinta ko ta kashe mijinta wannan al'amari a wancan lokacin yakan dade bai faru ba Yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu barista Badiha Abdullahi Ma'as da Dr. Musa Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustapha dan Dandumi sai kuma wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne dadihin mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe To madalla a gaida alheri yanzu kuma sai labarai a takaice. Waɗansu ma'ahara da ake kyautata zaton 'yan jihadi ne sun kashe ƙauyawa goma a wani hari da suka kai a wani masallaci da ke yankin Teleberi farkon wannan makon. an kai harin ne ranar litinin a ƙauyen ambanko da ke kan magamar kasashen nijar mali da kuma burkina faso wani mazaunin tonduwin ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na associated press harin da kuma adadin waɗanda suka rasu tun farkon wannan shekara aka fara fuskantar karuwar hare-hare waɗanda ake kyautata zaton 'yan yakin jihadi ne da ke kaiwa a kewayen yankin banibangu da kuma garuruwa da ke yankin talabari. Wani mutum dauke da kwari da baka ya kashe mutane biyar ya kuma raunata waɗansu biyar jiya laraba a kudu maso gabashin Norway bisa ga cewar 'yan sanda da suka kuma bayyana cewa an kama mutumin da ake kyauta da zaton shine ya kai hare-haren. Kawo yanzu ba a san masababin harin da ya kai a wurare da dama a tsakiyar garin Kongbar ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana a fada White House jiya Laraba da kamfanonin dakon kaya ta jiragen ruwa da manyan kamfanonin sai da kayayyaki da kuma kungiyoyi domin sanar da matakan kawar da rika wuya da 'yan kasuwa ke fuskanta. Wani matakin da fada White House take gani zai bunkasa zuwa kasuwa da Amurkawa ke kauli. Yau muna da sanarwa mai muhimmanci da za ta taimaka wajen kawo muku kayan da kuke saya a shago da sauri. a cewar biden yayin da yake sanar da matakan da za a ɗauka da nufin cimma burin saye-saye da amurkawa ke da shi da kuma bunƙasa karfin tattalin arziki da zai ba da damar saye-sayen to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu daga jamhuriyar nijar da wani sabon shirin yanzu a madadin alheri grace abdi da taya ni gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya haɗa sautin da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc